karamatul auliya'i kuma auliya'in da suke artificial ne ba original ba inda auliya'i ne original ba ma wanda sai ya wahala yanzu yanzu nan malam ya karanto mana ayar har an yi an gama alladina amanu ko kanu yattaquna wannan sai an yi sai ido sai an kai ruwa rana sai an ci zarafin juna sai an yarba ga mabiyan juna a wancan dai wani abu ne daban muna fata Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan ne. don haka ne mummunai su ne waɗancan waɗanda Allah ta'ala ya sifanta waliyai kai waliyai su ne waɗancan masu bugun guda biyu to sifa ta imani kun ga ita ce shimfiɗa matakala ta farko wadda idan ta haɗu da sifa ta taƙawa mutum ya zama waliyi in ji Allah waliyin Allah wanda Allah zai kishe shi ya tabbata a hadisi sayyid bukhari da muslim da sun rawato hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce ma taraddadtu fi shay'in ana fa'ilu kama ko ka taraddudi fi qabdi ruhi abdul mumin ya karahu al-maut wa ana akrahu isa'atahu ban taɓa kwan gaba kwan baya wajen wani aiki da zan aikata ba in ji Allah in yi kamar in yi kamar in bari amma ba makawa kuma dole he na yi amma dai abin wato haka dai ne yake shi ba kamar ban jin in yi ya ce kamar yadda zan karɓo ran bawa na mumini ka ji matsayin mumini a wajen Allah wanda da ya zama mumini Allah ma kunyarsa yake ji Allah nauyin nauyinsa yake ji cikon alkawari ne zai sa kawai Allah ya karɓi ran mumini ba don haka ba yadda mumini ya zama ɗan gatan Allah da ba za a karɓi ran shi ba hadisin ya ce wa huwa ya karahul mauta shi mumini bai san mutuwa wa ana a karahu isa a tauni kun ban san bata mashi rai wala budda lahu min al maut sai dai ba ka kawai sai ya mutu hadisi ne muttafaqun alai ka gane matsayin mumuni matsayin ba na wasa bane wanda ya zama mumuni ya gama zama babban bawan Allah shi yasa nace duk wanda ya sifanta da sifa ta imani har ya koma ga Allah kai tsaye insha Allah dan aljanna ko bai shiga nan take ba saboda ya je da tarin zunubi da yawa a hore shi zunubin ya kare in Allah bai ga dama gafarta mai banan take wanda in Allah ya ga dama sai gafarta zunubin walau kanat misla zabadul bahr kamar yadda ta fita hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to je kama Allah ya kiyaye sai ba a gabata mai nan take ba ya gama zaman jarun zunubin ya ƙare imaninsa kuma ya zo ya halinsa ƙarke a fitar da shi daga gidan azaba a sanadiyar imaninsa a kai gidan aljanna gidan dindindin amma ba wa ka mutu da imani a ce kuma ka te wuta ka dawwama a wuta ba zai yi ba imani babban abu ne kai imani wanda kamar shine mataki na biyu bayan musulmi ka zama musulmi gwargwadon rikonka da addini kuma za ka yi matakin mumini to a matakin mumini kuma akwai darajoji guda hudu wanda suke karuwa bari ku ƙara gane matsayin mumini mutum baya zama hatta annabawa mutum bai zama annabi sai ya biyo ta imani babban magana ma'ana babu wani annabin da ba mumini bane ba shi amma akwai mummunan da ba annaba ba a hmm. karatun ya fito yanzu to haka in ka ji an ce wannan siddiki ne siddiq wanda ita ce daraja ta biyu a wajen allah baya ga imani ma'ana baya ga annabta daraja mafi kololo daraja ita ce a ce mutum ya kai matsayin siddiki to shi ma babu siddiki sai ya zama mumuni dukkan siddiki namiji ne ko mace mummuni ne shi da nasin alkur'ani amma ba dukkan mummuni yakan zama siddiki ba nan shahidi duk wanda ya mutu a irin ta shahada irin waccan da ake fatar muke fatar Allah ya cishe mu mu same ta to duk wanda ya mutu a irin ta shahada ba yadda za a yi mutum ya zama shahidi sai ya zama mummuni to haka dukkan shahidi mumini ne amma ba dukkan mumini zai iya kawo darajar shahada ba haka nan salihi salihanci a ce na salihi ne dukkan salihi mumini ne amma ba dukkan mumini zai samu ya kai darajar salihanci ba to ko da wannan darajar ta farko kawai allah ya azata ka da ita ka haye insha allah ina za mu samu wannan bayani ne wanda babban malamin tafsiri a sheikh al-mufassir al-muwaffaq insha Allah abdurrahman ibn nasir as-sa'idi rahmatullahi ta'ala alaihi a cikin sa mai suna taysirul karimin rahman fi tafsiri kalamil mannan a cikin tafsirin suratun namli a daidai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa laƙada ata ya dawo da wasu laimana ilma وقال الحمد لله ولقد آتينا داود وسليمان علما نعم وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بارك الله فيك daidai kan wannan aya idan ka je ka ɗauki wancan tafsirin da ya zo kan kalmar mumini hmm. kaga abin za ka kamar ah waɗannan annabawa ne dawuda da ɗansa suleiman kuma manzanni kuma suke alfahari allah ya masu baiwa ya bibita su akan mummunai ya abin yake haka sai ka ga ai daraja annabawa ta riga ta kira mummunai ya za zo ce kuma sun gode Allah da ya fifita su akan mummunai don a nuna maka da mummunanci da annabta hanya ɗaya ce asali an gane ko shine kamar yadda na fassaro ya ce mummuni in ya samu ƙarin girma sai ya kai salihi idan ya ƙara samun girma sai ya kai shahidi in ya ƙara samun promotion sai ya kai siddiqi idan ya kai promotion na karshe idan soja ne a ce field marshal shine ya zama annabi idan an ce annabi ana nufin da annabawa da manzannin in ma da bambanci tsakanin manzo da annabawa in dai kai yi darajar annabta wannan kuma ba wani abin mamaki ko sabo bane a annabawa Allah ya fifita wasu akan wasu ko ba haka ba a annabawa annabawa manzanni suna gaba da annabawa sannan a manzanni akwai ulul azumi na rusuli ko babu hmm. su su biyar almujmu alai a cikin su ulul azumi na rusuli ai akwai fifiko nan ma ko babu waye number one annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan gatan allah allahu akbar waye na biyu annabi ibrahim khalilullah waye na uku annan musa kalimullah waye ulul azami na hudu annabi isa alayhi salatu wasalam waye na biyar din na ƙarshe dubu hikima ta ubangiji shi nuhu shi ne manzan farko na'am amma a ulul azami kuma shi ne number five shi ne na biyar wal khamis minhu ma'ana dai abinda muke so mu cimma shi ne duk abin da Allah ta'ala ya halitta a labar ɗinsa ya ba suna guda to sai kuma fifita tsakanin wasu sun fosu wasu sun fosu yanzu dukan mu nan wasu sun fosu ko a shekaru ko a imani ko a karatu ko a kyau yanzu wani nan da za a yi zaben sarkin kyau a masallacin nan dole shi zai zo na ɗaya <laughs> an gane ku to har a gurin Allah yana yawa akwai na ɗaya a nan cikin ba ma yana yawa ba akwai yana nan kuma wallahi ka taɓa tunanin wai malam ne a ka taɓa tunanin alaramma ne wallahi in ta ɗauro ba nan gizo ke saƙa ba kaga cikin wanda ake ganin ku arena din nan annabi ya ce rubba asa aghbar madfu'in fil abwab law aqsama Allah la abarra da yawa ake samun waɗanda ga sunan jikinsu da alama ta talauci dikin dikin haka ba ana nufin fa kazami ba ba ka san wani ce 'yan ciwon waliyai daga cin sufofin waliyansu hada kazanta a ce ai wannan a wata sau ɗaya yake wanki ka gaya mana tantakare kazami ne wani lokaci kuma haka ba yi nan bawan allah ba ruwan shi shi ko guga baya yi nau'in kazami ne da allah in kana da iko ka wanke ka guge maza a sa su taci a sa su taci ka fesa turare in ma irin jikina ne mara haka dai ga nan duk kaushi ka sa dutsen guga ka goge kaushin kuma ka sa basilin ka maka a wurin ka fito kana kyalli in an zo lokacin buɗe baki kana da iko ga farfesu nan ga kayan ciki nan ga nau'o'in furut ga su iri-iri ga su nan sai wanda ka zaɓa duk a tara masha Allah kai dai kai kokari ka ci halas قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الله تعالى كتشم آمين to don haka ne kenan ashe mummunanci kun ji matakai ne hawa-hawa malamin da ya wancan tafsiri kamar da ya kawo su matakai hudu sai isi shahadi da aya sauratun nisa'i ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله يتوب من يطع الله والرسول ما تكر ce kuma tana daga cikin don haka kowaye a kowane gari a kowane karni kyakkyawa ne ko mummuna an gane mm. amma sai ya zama mai tsafta banda kazani a cikin sufin Allah ba da ake sufanta da kazani amma tsafta tun kusan wahayi na biyu ake magana tsafta wa baka fatahhir idan mun fassara da zahirin lafzi kuma haka ba saboda haka wanda ya ma Allah da kowaye yau manzon Allah da'a Kowai an riga an gama hukunci fa ula'ika ma'a hmm. ma'alladina an'ama Allahu alaihim sai aka min bayaniya aka fasara maka nau'o'in waɗanda Allah ta'ala ya ma ni'ima tuntuna an riga an gama sun hora ta kuri an sa kan sarki rubutun ya bushe babu wanda ya canza shi su ne annabawa siddiƙai shahidai kun gana sai aka ɗauko lissafin ta sama sai aka yi ƙasa shi ko can malam sidi da yake karanta da muke sai ya fara ta ƙasa mataki-mataki a fara daga firamare sannan sakandare ko kila sannan wata tashi yare school sannan a tafi jami'a haka haka haka a babin karantarwa kenan hmm. amma nan allah ya ne mana bayanin hukuncin da shi ya riga ya gama ba canji to bari ya faro ta nan ba wan a wurinsa su ne annabawa number 2 siddiƙai number 3 shahidai number 4 salihai malam yanzu ko na four din Allah kai kai sa Allah ya rijista kamalan ai kai alhamdulillah kakakka ta gama ta yanke saka an ji masu iya magana Allah ya shishe mu a takaice dai wayannan su ne ake cewa mummunai wanda a nan Allah yake gaya mana falladina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'im suna cin aljanna ta ni'ima Allahumma da anna minhu to su kuma aljihun baya fa walladina kafaru walladina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika lahum adhabun muhin eh wannan shine adalci shine abin da ya dace da su wayanda suka kafirta ba su ma haƙura da kafirci ba ya suka ƙara da wani mummunan aiki kuma na biyu wa kadzabu bi ayatina suka kare ta ayoyin Allah suka ce Qur'ani ba gaskiya ba sihiri ne bokanci ne waka ne ta zuniyoyin inna ma yi allin mu bashar zuri da karfin wani to da allah nuna mana bashar da yake zuwa cikin dare zuwa karanta da annabi muhammad da suka tashi nunawa sai suka wato kawo wani mutum waya a can ne a ƙasar sham sai asirin su ya tono domin sham ba laraba ba ne shi kuma nan da larabci yake karanta kuma shi ba larabe ne bai kuma iya na biyu a wannan lokacin banda larabci a ran da iya kenan to yaya bagwari zai zo ya koya ma balarabe ba shi karatu waye tafinta a tsakani kaga sai kare su ta bayyana hmm. to kabarai bayan sun yi kafirin sun kare da ayyuka ko laika lahum azabun muhin wannan suna da azaba mai walakantarwa ba ta daga kafa akan wanda duk aka hada ta da shi wannan shi ake cewa muqabala ilmin balaga a kawo jumla cikakkiya wadda ake fahimta sai kuma a kawo kishiyarta nan take akasi an ce fallazina amanu wa amilu salihati fi jannatin na'im kaji har masaukin su an faɗi sai aka ce wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika lahum azabun muhin to sauran aya ɗaya Allah ran ko biyu wallazina hajaru lokaci yayi ko sai kaji irin ta lokaci ya yi kuma to allah rama kun gajiya kun ga shekaran je kun ga yau kuma muna sa ran a ga gobe da jibi da cinta cikin imani da makalkalewa sunnar manzon allah sun salama yana cewa a ja hankalinmu gaba ɗayan mu mu ƙara ba da hankali wajen kula da marayu din nan ba ku sani ba jiya wato santi nan na tafi da santi kusan na je gida jiya an kira na taro na kasa haƙuri sai da na yi ma mutanen masallaci na santin abin da ya faranta min rai cikin abin da na gani a haɗuwar mu ta farko wa an ana so a kaddamar da asusun neman tallafa wa marayu alaramma kai ma baka nan eh, kana ji na'am kaddamarwa fa za a yanzu aka dan da labarin abin da aka yi bara amma sai aka ce wai yanzu har wasu sun shigo da nasu kenan sun shigo tun kafin ma a buɗe Allah ya saka musu da alheri as na awwaluna sai aka ce wancan ya kawo dubu ɗari da buhun shinkafa kaza wannan ya kawo dubu ɗari biyu da kaza da kaza wannan ya kawo dubu ɗari biyu ce ina ma din na fi su kuɗi ni kuma kawo miliyan biyu Allah ya saka da alheri abinda makaranta daidai Allah ba mu lada da ikon aiki da shi wanda muka kure Allah ya kai mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to sai tambayoyi ya kamata a samu sattari ni kan boko na bai da yawa a wannan ina je ina cewa a kwadaitar ne ko a wurin karatun al'ada wajen karatun alkur'ani mai fassara akwai lada kila yake so ya ce hmm. har na ji wani sanyi na ga asalafi kusa da ni bismillah ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa wala an umarce ni in karanta wa babban mu a tambayoyi domin malam ya amsa wannan yake cewa akwai lada wajen karatun alkur'ani mai fassarar turanci ko wani yare? to akwai nan sai ka ba to matukar ana karantawa don a ilmantu da ilmantar da ke ciki karkashin wannan niyyar akwai lada amma dai a guji karanta alkur'ani da abinda suke ce mataransu literation wato ƙur'anin da aka rubuta sautin shi na larabci amma da wani yare wanda ba larabcin ba malamai suka ce dukkan ƙwarewar mai waccan fassara bai iya ɗauko cikakken saƙon larabci wannan harshen mai fasaha ɗari bisa ɗari yadda yake dawo da shi wani yare saraka in ana son ladan karatun alkur'ani wanda annabi faɗa duk mai harafi ɗaya yana da lada goma duk wanda ya karanta harafi ɗaya har ce abin nan alif lamin kun dai riga kun san hadisin in wannan ake nema to sai an karanta shi larabci amma in ilimin ake nema to ko da wani yare aka karanta karkashin niyyar neman ilimi insha Allah akwai lada Allah ya mu dace Allah ya saka mana da alkhairi wannan yake cewa bayan sallama tambaya ta ta ce ah, wace addu'a ake yi bayan kabbar haraba du'a ul istifta akwai sigogi da dama ciki akwai Allahumma ba'id baina baini wa baina qadaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib akwai wannan daga cikin sifogin ana iya samun sifatu salatin nabi na Muhammad Nasiruddin al-Albani Allah ya ganshi da gafara ya kawo sifogi da dama dan a karanto yanda yake ko kuma a samu littafin nan addu'a wa ruqa fil kitab wa sunna shi ma ya kawo addu'o'in du'a ul istifta Allah samu dace wannan yake cewa assalamu alaikum malam a wannan watan in saki ya kama ana iya yi to balantana ba dai allah ya kiyaye ba a so a yi dai kan gaskiya amma dai in ya kama din kamar yadda ya ce kuma an tsare abinda shari'a ta ce fa talliqu hunna hinna to allah shi kyauta ba dai daɗi kam in ba abin ya cije ba kar a yi saki a samu wata hanya in ma za a shigo da su su dattawa da suka san jiya suka san yau suka yi auren a ilmance suka yi shi a aikace suna da theory suna da practice na aure practical to a sawo su da Allah su sa baki su zauna da kai kai bayani na adalci su zauna da ita ta bayani na adalci in ya kama su tara ku lokaci guda kowane ya faɗi nashi da wani lokaci sai an haɗu ne gaske ke fita saboda abin da aka san rai zuciya da shi na son kai to duk a yi wannan da Allah abu matakai a shigo da dattawa Allah ya kyauta amma dan an yi a cikin ramadan a iya sani na ba wani laifi ba ne ba wallahu ah, Allah ya saka mana da zai yanzu an bani takarda neman taimako da ake yi a cikin wannan ah, majalisi na tafsiri shekaran jiya an samu kuɗi biyar wanda kuma yanzu malam yake bayanin irin abin da ya ji ko ya gani hmm. na lokacin da aka kaddamar da tallafawa marayu shi malam ya yi santi ni kuma sai gwiwa ta ta yi sanyi abin da ya sa gwiwa ta ta yi sanyi da yawan kusan sanni ba a nan da ke tafsiri ba a kudu nake yi a kasar Legas. to in ka hada da yadda suke taimakawa addini da yadda na gani a nan kuma da sai ni kuma na ga kuma addinin inda yana da guri a najeriya cewa za mu yi namu ne na nan tabbas to amma kuma sun fi mu kokarta Allah ya saka da alheri kar ku gane ba rainawa ne ba amma dai gwiwa ta ta yi sani saboda yadda nake ganin ƙedaru irin waɗancan suna yin hidima ta addini kamar ba sa ƙaunar kuɗin bayan kuma sun fi mu ƙaunar su amma da yake an zo magana ta Allah ne an zo maganar a bawa Allah mu gaskiya mu gaya wa kanmu gaskiya idan wata ramadana ya zo rowa muke saboda kowa yana so idan an zo shan ruwa ya kece rai bai damu da shan ruwan masallaci a kece rai ba amma dai nashi na gida yana so a kece rai mun ji kuma abinda abdullahi dan abbas allah ya kara mashi yadda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta amma idan wata ramadana ya zo kuma yana kara rubanyawa akan kyautar shi da kana sawa masallaci asusun masallaci naira 500 ramadan ya zo kuma ka ɗauko naira ɗari ko naira hamsin ka bayar kada makallau ai an ba ai koyi ake so ai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. ai ramadan ya zo sai ka ya ka ƙara لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ni koyi da shi a cikin da abin da karbarin ga a cikin za mu koyi